Barkanku da kallon tashar mu ta koyi da kanka a wannan lokaci. A yau zan nuna muku yadda ake haɗa wannan ɗan yankan kankana tare da amfani da taɓo kala biyu wato mai ‘ya'ya da kuma taɓon siliki amma fa taɓon wasa ba na gaske ba. Gashi ne yana da ɓangare biyu kamar yadda kuka gani ɗaya na da ‘ya'ya ɗaya kuma ɗan murmushi ne da shi. Zan nuna muku yadda ake haɗa wannan abu ba tare da ɓata lokaci ba. ga taɓan da muka yi amfani da su guda ɗaya baki ɗaya ruwan hoda shine na silikin ruwan hodan sai kuma kore da fari to gashi na yanzu muna fitar da sigar yankan kankanan to gashi nan mun kammala yankan kankanan mu na ƙasan kenan yanzu za mu ɗan yi amfani da wannan farin wajen yin saman wato cikin cikin bawon kankanan kenan za a iya cewa daga ciki daga cikin bawon kankanan wanda shi kuma da fari muka yi amfani gashi nan mun mammana sosai saboda ya liƙe da kyau na gaba shine za mu dora koren a kai wanda shi kuma zai kasance kamar shi ne bawon kankanan kenan shi ma kamar yadda muka yi wancan za mu mulmula shi sosai sannan sai mu ɗora mu manna shi da kyau to gashi nan yankan kankanin mu har ya fito za ga cewa na saman koren min da kauri sosai saboda shi ne bawon kankana yanzu abin da ya rage shine za mu yi kwalliya za mu yi kwalliya za mu yi amfani da bakin taɓo mai ƴaƴa wajen yin kwalliya gashi na mun mamanna sun zama kamar ƴaƴa 'ya'yan kankanan kenan sai kuma a ɗaya ɓangaren za mu ɗan yi fuska mai murmushi da farko za mu manna idanunmu guda biyu sannan sai mu ɗan ɗauki ɗan taɓan kaɗan mu mulmula shi mu faɗaɗa shi sosai wanda da shi za mu yi murmushi da shi za mu baki mai murmushi amma sai mun rage saboda ya ɗan yi tsaho da yawa to gashi nan ɓarin kankananmu ko in ce kankananmu ya riga ya haɗu kuma ya yi matuƙar kyau sosai shi dai wannan za a iya amfani da shi wajen rike mukullai ko kuma ma a saka masa a mai da shi sarƙa abubuwa dama za a iya kwalliya da shi za a iya ajiye shi kawai amma kar a manta cewa za a yi kamar sarka da shi sai an ɗan yi huda daga saman nan sannan sai a bar shi kamar na tsawon kwana uku ya bushe sosai ya kama jikinsa to haka dai abin yake za a iya yin kwalliya za a iya ba da kyautar shi ina fatan kun ji daɗin bidiyon ku jinjina mana sannan ku faɗi ra'ayinku game da wannan bidiyo a ƙasa ɓangaren tsokaci idan kuna da wani abu na faɗa to da faɗin kun ji daɗin bidiyon idan kuna son samun daɗaɗin bidiyo kamar wannan sai ku biyo mu a wannan tasha ku yaɗa wannan bidiyo da 'yan uwanku da abokan arziki mun gode